واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين idan aka ce da waɗannan yahudawa ku yi imani da abin da Allah ya saukar ga manzansa na gaskiya da shirya sai su ce muna imani da abin da aka saukar ga annabawanmu amma suna kafircewa abin da ba shi ba daga abin da aka saukar wa Muhammad, gashi kuwa wannan Alƙur'ani shi ne gaskiya, kuma ya dace da abin da yake wajensu daga Allah, don haka da sun yi imani da abin da aka saukar musu da gaske, da sun yi imani da wannan Alƙur'ani, ka ce da su ya kai wannan annabi, kana mai ba su amsa, don me a da kuke kashe annabawan Allah in dai kun yi imani da gaske da abin da suka zo muku da shi na gaskiya.